daga wata NLC a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba ba ta amince da wannan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi zuwa naira ɗari da arba'in da biyar ba. Kuma ƙungiyar kwadugo ta kira taron majalisar kolinta ranar Juma'a ta ɗauki mataki a kan gwamnatin shugaba Buhari domin na ɗaya ƙarin man fetur da aka yi zuwa naira ɗari da arba'in da biyar bata fi ka'ida ba akwai board in PPRA wanda su ne suke da haƙƙin ƙarawa ko rage kuɗin man fetur har yau board din an gagara haɗa ta bayan wahalan rashin wutar lantarki da halin kakanikayi da gwamnati suka samu da wanne za mu ji da karin kuɗin wutar lantarki da babu wuta ne za mu ji ko kuma da karin kuɗin man fetur kuma karka manta man fetur din ya shafi kowane harka a rayuwa idan za ka je wurin aiki za ka shiga mota man fetur ake zubawa idan ba a kawo wutar lantarki ba ka ɗan kunna generator ka a gida man fetur za ka buƙata idan ka je wurin mai aski man fetur zai zuba dan janareta ya samu ya ya maka aski. To tamkar da baki daya shanin tattalin arziki ko kuma rayuwa ta Najeriya dole bayan da za a ce za ka tsame man fetur ko kuma ka kara kuɗin ka ɗauka mutane ba za su shiga cikin wahala ba muna ganin wannan ba daidai ba ne wannan ba lokaci ne da ya kamata shugaba buhari ya wannan ƙari ba ne muna kira da babban murya shugaba buhari su gaggauta me da wannan man fetur tun yadda take da domin ba a tuntubi kowa ba Su wani kabli da ba don waya. Comrade Nuta, ai ba ku taɓa cewa ga lokacin da ya dace dama a rage ko kuma in ce a yi ƙarin farashin litar mai ba. ku kullum amma fi lokaci bai yi ba me yasa kullum ake ganin kungiyar kwadago sai harkar man fetur ne ta fi mai da hankali a kai domin harkar man fetur ta shafi rayuwar dan adam a Najeriya ko meye a Najeriya yana tattare ne a gindin man fetur nan zaka duba yanzu tun da an riga an kara nan da wannan garban lokaci zaka ji farajin kayayyaki ma a kasuwanni za su yi goron zabi domin ne idan kuke zama ran juma'a din me kuke jin za ku dauka dan na ga kuka ce za ku dau mataki na gaba me mataki na gaban na yake nufi gaskiya mataki da za mu dauka ko kwara na majalisar kungiyar kwadugo shi ne na tabbatar da cewa na farko an mai da wannan farashin kuma ba na so riga malam isa masallaci majalisar kolin kungiyar kwadugo ta take da hurumin ɗaukar mataki kuma za ta ɗauka ranar juma'a insha Allah. a mun saba ganin matakin shine a kira yajin aiki na ƙasa baki ɗaya shine matakin duk shekarun nan tun daga sojoji haka ake. Yadda eh ai matakan suna da yawa Haji Nasiru dokar ƙasa ta ba mu dama mu aiwatar da matakai da yawa na durkusar da harkar gwamnati a Najeriya. Kuma da ba ganin eh, waɗannan kuɗaɗe na tallafi ɗin nan ana ba da labarin sati su ma ake kai eh, kuma kuma kun ce kuna mara baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin nan da ake yi. Bawa ga lokaci ne da ya kawo mu ya zama yana da muhimmanci a cire wannan tallafin gaba ɗaya. To in ana in ana cin hanci waye aka tuhume shi kuma aka kai shi kotu babu dukkan da ba ne kawai in mutum ya yi sata a harkar man fetur doka ta hukunta shi a kai kai shi gidan yari waye ka taba ji an kai shi gidan yari babu talakawa ba su ya kamata su wahala akan rashin tabbatar da adalcin gwamnati ba